Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a daidai wannan lokaci domin jin shirin hannu ne na kanka. Shirin da ke kawo muku irin yadda wasu matasa suka tashi tsaye suka rungumi sana'o'i daban-daban domin nema wa kansu abin sawa bakin salati da sauran bukatunsu na yau da kullum domin dogaro da kai. Shirin na wa matasa hannunka mai sanda ne domin zaburar da su kansu zama al'umma ta gari waɗanda za a more barar da Allah ta'ala ya hore musu wajen ba da tasu gudunmawa ga ci gaban al'umma a fannoni daban-daban. Tare da sanyawa matasan kyamar zaman kashe wando. da ke iya kai wasu daga cikinsu ɗaukar doka a hannu har suna aikata manya da ƙananan laifuka a cikin al'umma wanda ni umar bandi ƙofa kware zan gabatar daga nan gidan rediyon alu ya gode mai watsa shirye-shiryensa akan mita 94.3 a nan birnin sokoto cibiyar daular usmaniya shirin hannu na mai kanka ya ci karo da wani dacijo wanda a sana'ar tuki ya yi suna da shahara a cikinta ya sunanka mm-hmm. babu don tumai bancin don mayan da yake lakabi na kila eh, daga baya aka samu kashi me ya sunanka na ainihi zuwa abdullahi abdullahi muhammad abdullahi muhammad shekarunka wa duniya yanzu kan gaskiya yana da hamsin da bakwai 57 da direba lalle ina da shekara kusan me ja ra'ayinka ga sana'ar a ran da abin da ja ra'ayina kanan uwata da tirela gare shi lokacin sai ma azani na kai sha shidda sannan an kama tari na wa ka tirela to yanzu tukin da kai kayi na kasuwa ne koko na aikatar gwamnati na yi na kasuwa kwarai ko shekara nawa kai kana na kasuwa to lallai na haka kusan ishirin ina na kasuwa bayan kayan na kasuwa na kan dawo kila na gwamnati a bayan na na kasuwa na dawo na gwamnati na gwamnati ina haka aiki kenan yanzu COE e. shekaru nawa kai a COE kana suna tuki lallai kan da education niki amma lokacin an kai lokacin bahara an kai mai gina na DPT Probus sai mun koma COE sitin na wanda ina COE insha Allah to yanzu da ah, yake tukin naka na kai ko muna cikin gari ko ko ana taya mai nisa ah, alhamdulillah na gode ma Allah wanga daga kai lalle ina lamu jani ina zuwa Lagos Badagiri in kai yara da akwai wata makaranta can ta France all Africa kowa na kan yaro ne can excursion mu kai su wata uku sannan mu koma mu zo mu dauko su ko ba gaskiya kuma CEO na rawa gani ga wannan tafiyar kaga na biyu kuma alhamdulillah zuwa na hudu enugu kan aiki na tuki zuwa na uku asaba kalaba zuwa na biyu ranga da kai ta ta hido a matsayin ka ɗauki ɗalibai kila don sanin makaman aiki shin me kaka iya tunawa da shi ranka ya farin ciki a cikin wannan ta ta da kai abin da nika tunana da shi in mun ta kasar nan ta gudu yaro sai mun dawo sai mun kala kwan sai ce alhamdulillah mun dawo kasar musulunci sun dawo inda za su ji za su ji kiran sallah lallai zai ce to mi zai ce zai kare jin halin cikin nima dan gaskiya alhamdulillah ko ba gaskiya ba in dai kai wannan taya kan gaskiya sai dai Allah ka ka masallaci ke da gani ne sai ka taho nan to kasancewa ka kila baka yi yawo ba kamen wanga tuki ko ko wancan tukin da kai na kasuwa ka zo irin waɗannan wurare da ka ambata a to wannan tukin ne na kasuwa lalle na zo ana ka san yankin can kuma ka san hanyoyin kenan kware ko alhamdulillah na san yankin can na san hanyoyi kuma alhamdulillah kuma baka ci karo da matsalolin bakunci kila ganin motar ka da lambar sakoto kuma da ɗaliban sakoto. a'a ban ci karo ba abinda aka yi an gane ka ana girma kamar an gane ka lambar sakoto kamar in ya mulce ce a ah, ci ne ki dis na sakoto eh. na sakoto su ta gona ya da rajin ta sakkwato ya girma sakoto ko ba gaskiya ba sannan kuma in yaraba na so ya ce a ah, sai sokoto moto nu eh ka san shi bai rabe kaga su yi murna sun ga sakwata kuma alhamdulillah suna girma kuma suna daga ma hannu suna girma haka ko ba siya ba saboda sun ga sakwato saboda girman da aga sakwato gaskiya to shekarun da kai a cikin sana'ar toki kuma kana kai komo a wasu sassa ko jihohin Najeriya shin akwai wata jiha da ka hijin natsuwa ko kwanciyar hankali ga lokacin da aka ce zaka je can gaskiya jihar Lagos ɗaya ba ta daɗin ta ya saboda da gosulo na tashi hankali sannan sai ka tuku ka dalle ka tabbatar da kana tuki saboda mi saboda chama kwala chama kwala din da akwai ga hanyoyi da aksinin da rangu rabin eh, amma gaskiya inda da dan daɗi kana jin daɗin nasiwa in ka tai kasa inugu dan suna da rot ka taki mota da kaka so ka yi ta yawa da kaka so alhamdulillah ko baka siya ba suna da hanya gaskiya amma nan gaskiya wajen hanyar lega akwai matsala akwai rangu rabin akwai ma rangu rabin ba ma rangu rabin ba dan an wuce rangu rabin saboda problem na accident da aka kun mutum na shi mutum shi kashi kwana kawai mutum kawai bai ga kwana ba shi shi obatikin hawa kai obatikin kalo kenan kalo na yawa gaskiya kuma lokacin sun gaskiya suna kokari ta wannan wannan suna wayar da kan jama'a mutum ko ba gaskiya ba direbobi all drivers gaskiya don gaskiya alhamdulillah ko shekarun jiya mai kwas din road sentin suna wayar da kan direbobi lahin direbobi na akwai masu shaye-shaye akwai wanda suna illegal driving kuma gaskiya na mu da yanzu gaskiya ina jan goyon bayan direbobi su bi umarnin gaskiya dokar tuki kwana ka kai obatikin na dai hawa ka kai obatikin a bar rangu driving sannan a bar shan kayan bari in rage kwana kwana in ya zo zai zo gaskiya dalle mahiya shi ka kawo shi ka fara fargaba ga direbobin kuma gabatar abubuwan a cikin bayanin ka ka bayyana cewa COE tana taka rawa kamar wacce rawa ka so ka bayyana cewa tana takawa a bangaren ilimi ko dalibai A'a to gaskiya tana taka rawa don saboda dalibai kan gaskiya gaskiya an yi kokari da motocin nan da za ana ɗaukar dalibai naira hamsin aka ɗaukar dalibi akwai wanda kila ma bai da su amma sai ka dauke shi akwai wanda kila bai mai babu wani wani dai bai da kusici kuma dole shi zo shi lacca dinga sai ka dauke shi kuma ga sai mai yi go round duk sokoto mai kowa go round kaga CEO e ta taka rawar gani saboda tana maintaining kuma gargado tana ba da goyon baya kuma ɗalibai na ba mu goyon baya game da wannan aikin ko ba gaskiya ba Eh, abin da nake nuhi a can jihohin da kuke zuwa kenan koyarwa ba ga wannan koyarwa da coe kawa dalibai ana ta nuna kwarewa ko ko gogewa da dalibai na nunawa a can jihohin da suke zuwa yan kos a gaskiya coe an nuna da lalle coe ta yi rawar gani ga kwarewar ga eh, koyar da dalibai da ta kai ga koyar da koyar da ɗaliban da ta kai don gaskiya alhamdulillah don saboda da wuya yalon mu bai na ɗaya ba duk inda muka zo irin waɗannan wuraren kaga alhamdulillah kaga sai kenan siyoyi na koyar da ɗalibai da ya kamata kuma mallamai gaskiya suna kokari eh ko ba gaskiya ba alhamdulillah zuwa ga mallamai gaskiya Allah shi sa su su abin ga su ba da goyon baya ga ɗalibai suna su ta hankuri to yanzu da kai bayanin cewa naira hamsin hamsin kuka doka da shin ita coa ta tsara naira hamsin hamsin ko ku a ku direbobin a keɓe muku wasu kuɗi da kuke biya ga kowace mota na hitar da kuke yi ga abin da za ku kawo ku ko ku sau ga ɗaliban da ake doka ana rarrabawa cikin gari a to gaskiya coe ta ba da goyon ba dauke yaro 50 naira saboda mi saboda akwai wanda ma bai da su kaga wanda bai da su kaga kai direban mai taimako kai kana taimakawa dan kana da da don ku taimaka ma wani ana iya taimaka mana ka ba gaskiya ba na ga gaskiya CEO ya e tabba da goyon ba kuma naira hamsin muka dauka ko ba gaskiya ba kuma goyon ram muka yi ba mu da bus stop amma muna nan muna da niyyar mu yi bus stop yawa da amma gaskiya da muna wahala kuma muna cin linus rashin bus stop namu da mu tsaye kwarai ko da nan ta kadai biyu uku sai ga yaro ya ce baba tsaya kuma baka tsaya ba zai ɓace ka ka kun babu daɗi da kai da ɗalibi ku tsaya kuna tacce tacce sai dai kai hankuri ka tsaya amma muna nuna kokarin za a basu tau insha Allah hmm, lalle to masha Allah Abdullahi ina godiya da wannan ah, to na gode shirin hannu ne na kanka ya ci karo da wani mai sai da kwakwa kuma har haɗi da dabino ya sunan kamala sunana abubakar binji ko kusoron gabas to abubakar benji kai mutumin benji ne ni benji local government nake dama ka jima kana ita wannan sana'a ta kwakwa da dabino to insha Allahu na jima ina wannan sana'a don tun cikin riƙon bafarawa na farko na fara wannan sana'a sai daga baya na mun ka fara sa dabino to da yake ka jima kana yanta wato kana da masaniya a kanta to yanzu idan wani ko ni na ce ina son yi wannan sana'a ta kwakwa kila ma an hada da dabino yanzu jarin nawa zai ne to akalla dai za ka iya samun naira dubu hamsin to kamar a da dubu hamsin na ga cewa ga tire ga dabino ga kaza ok kamar har kayan aiki ya ka nuhi eh. to za su wuce za su kai kusan saba'in awo to dubu saba'in kamar da mi da mi zan fara soma da shi saboda kana iya samun baro sakan misali na dubu biyar ka samu tire na dubu biyu da ɗari biyar sa'an nan ka samu kuma baka ta naira dubu ka fara da shi sannan kuma kana iya samun direba ko kuma guntun rodu na fara aiki yawa sannan ka samu roba ka sayi to sannan ka je wurin sayan dabino ta kona in ka siyo dabino ka kawo ka aje dabino buhu zan saya to ya danganta ya da karhin mutum yake wani na iya fara da buhu daya wani kuma yana iya samun biyu wani kuma na iya awon kwanna to dabino shi na da kalloli irin wanda kuke talla ko ko a kowane na samu don na san akwai wani kuma akwai wanga mai kala akwai hori mm. akwai wannan saboda shi ma dabino kaloli ne yawa gare su amma ban iya lisa hawa ma iyakar kaloli ne zan dai iya lisa hawa gwargwado ne kaga wannan ana kiran shi da galla sannan akwai farin dabino wanda ke kama da kurna falin nan sannan kuma akwai mai manyan ɗiyan nan sannan kuma akwai wani mai ƙarfi na wanda ake kira goreba to wani an ka hiso to wanda an ka hiso irin wanga an ka hiso awo in dai mai hada da kwakwa da dabino na hiso irin wanga to ya an kai yanzu aka canza salo ana hada kwakwa da dabino sabana inda aka hito ba eh wani lakani na aka samu koko wasu masana lahiya na suka bada shawara kan haka eh to wannan ya danganta daga zuwan lokaci da kuma Malumma sun faɗa cewa yana amfani a wajen jama'i shi ya kawo dalilin mutane ke haɗawa to yanzu kai wata nawa ko shekara nawa wajen fara haɗawa da dabino to gaskiya sadda na fara haɗa da dabino kan ban iya ciya ga ko shekara nawa ne don namanta to yanzu yan abin a waiwaya baya da shekarun da ka ɗauko na ita wannan sana'a tun kamin ka haɗa da dabino da yanzu da ka haɗa da dabino shin me kaka iya bugun kirji ka kalla ka ce a cikin wannan sana'a ko mi time eh to gaskiya fi sibilillahi cikin samu kuɗin aure sunan farin cikin sannan akasari duk manyan lalurori na waɗanda nake yi na gabana da su nake bugun gaba to bayan kayi yi bukatunka na yau da kullum kuma kana rike da ita hali to yanzu ya kake kallon wanda ya zamna ya rungumi hannuwa a madadin ya aza sana'a karancin ta to ya danganta daga kalolin mutane ka san wani sana'a karama a walakance yake ɗauka tabali ya ce ya sannan kuma mai yanta abin da ya ɗaukai ba ƙauye ya ɗauki mai yin ƙaramar sana'a bai san cewa daga kaɗan tana iya zama babba ba bai san cewa daga kaɗan tana iya zama babba ba to bisa ga al'ada irin masu sana'a ga sukan haɗa kai su zama sun yi ƙungiya ko ilan ba ku rasa ƙungiyar 'yan kwakwa ko a to mu dai gaskiya mu ba mu da wadda kungiya wadda muke bugun gaba da ita sai dai masu gidajenmu waɗanda muke zuwa wajen su muna sayowa muna kasuwanci tsakaninmu da su na'am ba ma'ana ba a cewa kenan kun taɓa samun tallafi na wata hukuma ko wasu abubuwa a'a mu babu wata hukuma wadda ta taɓa taimaka mana ko kuma wata gwamnati ko kuma wani abu na'am sai dai masu gidajen sai dai masu gidajen mu waɗanda in muna da kuɗi mu je mu sayo in ba mu da kuɗi suna ba mu bashi mai kasuwanci tare da su saboda mun daɗe muna yi tare da su to bisa ga al'ada an ce ita wannan sana'a ko da baka da jari inda an san ka kuma akwai amana tsakaninka da Ah, mutane ana iya baka ita ka ka sai ka dawo ya gaskiya wannan magana wannan magana gaskiya ne idan an yadda da kai ko kuma an yadda da wanda an ka sani in ka sai ka ɗebe abin da Allah ya baka daga ciki sai a kawo kuɗin mutane to yanzu me a saƙonka ko shawarar ka ga matasa waɗanda suka rubuta hannuwa suka ƙin yin sana'a domin dogaro da kai to shawara ta hmm. alhamdulillah dai ta kwan na'am kuma na ji daɗin waɗannan tambayoyin da hake man to abin da ni ba su shawara idan za su iya amfani da shi mutum shi ya hankuri da zuwan lokaci sana'a in ya samu karama ya riƙe ta idan kuma bai samu karama ba in kuma Allah ya bashi babbar sana'a shi da ita idan kuma bai samu babbar ba shi ya hankuri shi riƙe karamar da ta samu to masha Allah muna godiya da wannan shirya hannu ne na kanka ya na mijin bakin wani mai sana'a trader ya sunanka mai nasara abubakar mai nasara abubakar da yake an ce da nan da ka fara yanzu ka mallaki shago da kaya tankil ka fara ne daga turin baro ya asalin gaske maganar tabbaci haka na baro mai taya guda na fara turawa an kama tura mai taya biyu ya kai hagen mota aka kara sai mu zo ke kaya musa cikin ɗaki sai a biya mu ana yi dai ana ɗanyan asusu haka ana ɗan tarawa an ka samu ɗan wani abu da nan kuma sai ɗan samu mai gida wanda yadda ana iya yi mai bayanin yadda ake ciki yadda neman min ɗan wurin zama sai a abin ga ɗan samu yadda an kai to daga nan na aka yi wannan shagon kenan lallai tabbaci ya gana to gashi kuma na ga abin Allah ya sa masa albarka ka jawo wani ka buɗa ko kanin kana dai ko yaron kana ka buɗa mai shi wurin sai da gumi ya shi wannan bayanin yake tabbaci haka na kane nan kuma don nan dai allah ya kadira abin ya dan samu an ka bude wannan wurin to yanzu kai shekaru nawa daga matakin turin baro mai taya daya haka kai ga mai taya biyu har amin a zo wannan zango na yin shago gaskiya na dan jama'a ina jin lokacin da na fara zan. ko tuna tu sannan da ka fara turin maron ta kwabo haka kai ga mai taya biyu har zakwa abin ya rikide kuma ya zama shago babu shakka to yanzu me kaka iya bawa kirji kai alfahari da shi na cewa lalle a cikin wannan sana'a kai yi shi kuma ka same shi kuma kana dubawa ka ce lalle kai shi gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda zan ina bugun kirji da su yana alfahari da su sai dai zan ba sai an tura ba amma gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda ya zan tabbaci na ji daɗi su kware da gaske ba ko kaɗan ba to yanzu ya kake kallon waɗanda matasan nan da suka rungumi hannu a madadin su koyi sana'a komi karancin ta na yau da gobe Allah zai ikon sa har ta kai wani matakin da ka samu kanka gaskiya da dai zai don gaskiya ita sana'a ba ta kaɗan duk wanda take kaɗan fara ta kai haƙuri kuma ka daure don gaskiya akwai wahala amma in ka daure ka yi haƙuri insha Allah za ka cimma daɗi duk da haka sana'a kaɗan insha Allah za ka fahimci ta yi zaman banza gaskiya babu shakka in dai kana sana'a kaɗan duk da take wallahi Allah su ta yi zaman banza ka ɗaya zauna sai wani ya ka ce ɗan ban goma ko ban ishirin abu na wannan wanda bai da unhwani to me yasa ka zuwa ga matasa domin su tashi tsaye su nemi sana'a yi domin dogaro da kai gaskiya ya kamata duk matashin da ya san kai ne san aikin da shi kai ya tashi tsaye da kai ne ya nemi dan wani abu wanda zai dan amfana ko da ma wai wani aiki na na ƙarshe haka ba dole sai kana da jari ba tun da jari yanzu ya waya ba irin da ba da zan kuɗi kaɗan suna iya ma jari yanzu gaskiya jari ya waya amma aiki na ƙarshe inda yana samuwa ko shi mutum ya tashi tsaye na dan samun abin da ciyahi ba ni gungu ba ni bet gaskiya to masha Allah muna godiya Masu sauraro duka-duka iyakacin abinda muke iya kawo muku kenan a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Alu ya gode mai watsa shirye-shiryensa akan mita 94.3 a nan birnin sakur cibiyar daular Usmaniya da injiniyan da ya tashi shirin Naziru Lawal ni Umar Bandiko kore nike cewa da ku mu haɗu a